sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a tara ga watan Oktoban shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha ana sauran kasa da wata guda a yi zaɓe. kamuwa da cutar covid-19 da shugaban amurka donald trump ya yi ya sake dawo da batun annobar a kan gaba a gangamin yakin neman zaben shugaban kasa yayin da shugaban amurka donald trump yake fuskantar koma baya a kur'un jin ra'ayoyi a kasar shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ya yi wa sashen noma a jiya alhamis ne kuma aka sako madugun 'yan adawan kasar mali sumaili sise wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar faransa sofia petronin da wasu 'yan kasar italiya guda biyu dokanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa kawo yanzu masana tattalin arziki a Najeriya sun fara mai da martani game da kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar gaban majalisar ƙasar. A jihar Plateau, Najeriya, kuma lafiya a jihar ta ce ta samo wata sabuwar dabarar yaƙi da cutar coronavirus a jihar. Nan sabon tsari ɗin shine ana ce da shi box in wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka wato kwayan cutan kenan. Sannan kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirin da ɗan gari da nasihar Juma'a. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. ana sauran kasa da wata guda a yi zaɓe kamuwa da cutar covid-19 da shugaban amurka donald trump ya yi ya sake dawowa da batun annobar kan gaba a yakin neman zaɓen shugaban ƙasa yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa kwamitin yakin neman zaɓensa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zaɓe tun da ya dawo daga asibitin soja na walter reed trump ya ɗaukaka kimarsa na shugaban ƙasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki a ranar laraba ya bar gidansa na shugaban ƙasa ya je ya yi aiki na ɗan lokaci a ofishinsa na oval inda ya karbi bayanai akan matsayin makwaciyar guguwar nan ta delta da tattaunawa da aka yi da 'yan democrat a majalisar wakilai akan kudaden tallafawa da za a baiwa 'yan ƙasa a yayin da yake jinya trump ya ci gaba da wallafe-wallafen sakonnin twitter ciki har da caccakar da ya yi wa abokan adawar siyasarsa da batun army coney barrett mai tsaurin ra'ayi da ya zaba zai naɗa ta alkaliyar kotun koli da wasu sakonni a kan tabbatar da samun lafiyarsa a hali da ake ji kuma yayin da shugaban amurka donald trump yake huskantar koma baya a ƙuri'un jin ra'ayoyi a ƙasar shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma wakilin muryar amurka kane farbot ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar uku ga watan nuwamba tsakanin shugaba trump da abokin karawarsa na democrat joe biden ma'aikatar aikin gona ta amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da china take sayi haka farashin masara ɗaya daga cikin muhimman amfanin gonan wendell shawama ita ma ta yi kasa da kashi 44 cikin 100 tsakanin shekaru 2014 da 2019 ya ce bai ga wani falfadowa da aka samu ba ya ce farashin ya yi muni matuka a cikin wannan shekara abubuwa da dama da na sayar ya yi kasa sosai fiye da abin da nake tunani zan samu hakan ne ya sa manoma kamar moore da shuwama suka ce shirin taimakawa kasuwanci da ma'aikatar noman amurka ta kirkiro da ke biyan manoma tun cikin shekarar 2018 yake agaza musu yayin da gwamnatin trump take sabuwar tattaunawar cinikayya a jiya alhamis aka sako madugun 'yan adawan kasar mali sumaila sise wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar faransa sofia petrodin da ma wasu 'yan kasar italiya guda biyu a cewar ofishin shugaban kasar mali bayan lokaci mai tsawo da suka kwashe a hannun mayakan jihadi sakin nasu ya biyo bayan zaman tankiya na 'yan kwanaki kamar yadda rahotanni suke faɗa cewa hukumomin mali sun sake wasu da ake zargin mayakan jihadin ne a ƙarshen mako da ake sa ran za a yi musaya da su sai dai ba iya ganewa ba ko an biya kuɗin fansa wani sakon twitter daga fadar shugaban kasar ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su suna kan hanyar su zuwa bamako babban birnin kasar sanarwar fadar shugaban kasar da ta kara da cewa an yi nasarar sako su ne sakamakon kokari da jami'an tsaron mali da wasu kawayen kasa da kasa suka yi amma ba ta yi wani karin bayani ba hukumomin mali da na faransa ba su tabbatar ko sun musanta cewa akwai wata tattaunawa da ke gudana akan yiwuwar sake mutanen. Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Kawo yanzu dai masana tattalin arziki a Najeriya sun fara mai da martani game da kasafin kuɗin shekara mai zuwa da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar kasar na naira tiriliyan goma sha hudu wakilin wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana da wannan rahoto a kasafin kuɗin na shekara ta ɗaya dai gwamnatin ta najeriya ta ware naira tiriliyan fiye da goma sha uku idan aka yi la'akari da farashin albarkatun man fetur da najeriya ta dogara da shi na dala arba'in akan kowace gangan man fetur da ake sayarwa a duk rana wanda kuma adadinsa ya kai ganga miliyan ɗaya da dugo tamanin da shida a kasafin kuɗin na shekara mai zuwa dai ma'aikatar tsaron najeriya ta samu naira biliyan 840.56 sabanin fiye da naira biliyan 878.4 da ta samu a bana ita kuwa ma'aikatar cikin gida ta samu naira biliyan 227.2 sai ma'aikatar kula da 'yan sandan najeriya da ta samu naira biliyan 441.39 ma'aikatar ilimi ta samu naira biliyan 545.10 a inda kuma ma'aikatar ma'aikatar lafiya ta samu naira biliyan ɗari ɗaya. to kwaya masana tattalin arziki ke kallon kasafin kuɗin na bana dr dauda muhammad kwantagora yi masanin tattalin arziki ne da kasuwanci a najeriya kamar yadda ka sani shi wannan kasafin kuɗin sunansa kenan kasafi watan tsare-tsare ne da kuma lissafi na kuɗin da zai shigo ma ƙasar najeriya a shekara mai zuwa ko ta wani hanya ne zai shigo misali ta hanyar haraji da kuma dukiyan kasa da ake da shi wanda ake kaiwa kasan waje a sayar fatan a nan man fetur kenan to duk wannan tsarin za a tsara kudaden da zai shigo ha kuma sannan za a tsara kuma a shekara mai zuwa din nawa za a kashe kuma ta wani hanya za a bi da shi daga nan ne za a yi lissafi ga abin da aka samu ga abin da ake sa ran za a kashe daga nan idan akwai gibi kuma gwamnati za ta nemi hanyar da za ta cika wannan gibin na kasafin kuɗin wanda za ta yi amfani da shi domin samar da abubuwa na more rayuwa da kuma biyan albashi da kuma sauran kananan ayyuka. Da ko ina bambancin wannan kasafin kuɗi da kuma na bana ga dai masan tattalin arziki Dr. Dauda Muhammad Kwantagora. Yanzu idan ka duba za ga cewa haske da 'yan ƙasa za su gani kaga ana sa ran cewa hasken da ake sa rai shine shugaban ƙasa din zai la'akari da cewa adadin gwamnatin shi mulki na biyu ya zo ƙarshe wanda ba zai sake kuma nema ba. Bisa la'akari da wannan zai kokari ayyuka masu mahimmanci ko kuma ya kammala kammala ayyukan da yake gani masu muhimmanci ne. Baban ya jibrin murai Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida gida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga baba yakubu da ci gaban labaran duniya masana sun ce bayan cutar corona virus ta gama barna a garuruwan gabar teku a yanzu ta karkata zuwa jihohi da ke yankunan karkara a saman tsakiya maso yammacin kasar wannan abu da ke faruwa na tabbatar da gazawa wurin yaki da cutar wadda ta hallaka mutum dubu biyu da goma sha biyu a cewar bayanan jami'ar john hopkins ko tafi kowace kasa yawan waɗanda suka mutu amma kuma ita ce ta uku idan aka kwatanta da adadin al'ummar ƙasa. a 'yan makonnin nan da suka shuɗe jihar north dakota mai yawan al'umma ita ce kan gaba wurin yawan kamuwa da covid-19 idan aka kwatanta da yawan al'umma bayan haka sai jihohin south dakota da wisconsin ke biye da ita kamar yadda ta yi a manyan biranen kasar a farkon wannan shekara covid-19 yanzu tana barazana ainihin ga tsarin kiwon lafiya marasa karfi a waɗannan jihohi masu yawan yankunan karkara masanan dai sun ce rashin shawo kan wannan cutar sakamako ne na jirin gazawa a wannan yaki a ƙarshe gwamnatin amurka ta ba wasu sababbin takunkumai a kan bankunan ƙasar iran goma sha takwas yayin da washington take ƙara matsawa iran lamba ta hanyar ƙara fidda ita daga cikin tsarin bankunan duniya da kuma yin katsalanda ga yunkurin da ƙasar ke yi na ƙera makamai waɗannan matakan da ma'aikatar bitar malin amurka ta sanar a wata takardar sanarwa sun shafi bankuna goma sha takwas da suka yi watsi da takunkuman amurka a baya a cewar sabuwar sanarwar sababbin takunkuman za su taimaka wurin toshe hanyoyin samun kudade na gwamnatin iran da za ta yi amfani da su wurin tallafawa shirin nukiliyar ta da kera makamai masu linzami da ayyukan ta'addanci da taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda kana ta kara miyagun ayyuka a yankin dama tattalin arzikin iran na fama da kalubaloli daga haramce-haramce da kuma takunkumai daga gwamnatin trump tun bayan da amurka ta janye daga yarjejeniyar nukuliya a shekarar 2015 takunkuman amurka na yanzu sun auna sayar da mai da aike da ayyukan kudade amma banda abinci da magunguna da kuma kayan jin kai a cikin watan yuni shugaban iran hassan ruhani ya ce kasar na cikin mawuyacin hali a wannan shekarar saboda yawan takunkumai da cutar corona virus a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu kawo muku mu na gaba Gwamnatin jihar Plateau ta ce ta samo wata sabuwar dabarar yaƙi da cutar coronavirus a jihar. Madam Martina Alex Nuwa jami'ar da ke kula da cutuka masu yaduwa a jihar Plateau ta ce sabon tsarin da suka yi wa lakabi da box in zai taimaka wajen faɗakar da jama'a akan muhimmancin fitowa don yin gwajin cutar da samun magani. To diddigar hukumar da ke yaƙi da cutuka ta Najeriya NCDC ta bayyana cewa kawai yanzu jihar na da mutane 3,499 da suka kamu da cutar ta covid-19 yayin da mutane 33 suka mutu sakamakon cutar a jihar Ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana. Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ke kan gaba wajen masu ɗauke da cutar corona wanda hukumomi suka ce saboda mika kai da al'umma da dama ke yi ne na gwajin cutar a cibiyoyin gwaji guda uku da ke jihar. Madam Martina Alex Nuan ita ce jami'ar da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Wannan sabon tsari din shi ne ana ce da shi box in wato kaman ka buga kwallon ya shiga cikin wani akwati ne haka wato kwayan cutan kenan dole sai ka tura shi so abu na farin da ake yi shine mu tabbata cewa muna testing sosai and plateau state na kokari a wannan domin tana cikin jihohi guda uku wanda suna kokarin testing especially mutane da wanda ka san cewa daman sun dan maso kusa da wa'anda aka same su da wannan cutan sai a ba su shawara su keɓe kansu in suka keɓe kansu an yi gwajin nan idan har an sa ya fito aka samu cewa eh, akwai wannan cutan sai a yi treatment karamar hukumar jasta arewa tana kan gaba wajen masu ɗauke da cutar hajiya rakiya mun ila kan Lantana ita ce jami'ar da ke wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka jibanci kiwon lafiya a Jos ta Arewa. Kamar masu makin na cikin unguwannin nan da ki ga yawanci suna da face mask amma yan keke na ba su da face mask kuma su ne wanda suka wuce unguwanni ma har su yi tafiya mai nisa. Cutar coronavirus tana nan ina karfafa mutane din Allah su rika wanke hannu ko da ba coronavirus yana da kyau ka sa face mask. Yan jarida na da gagarumin gudummawa wajen yaki da cutar corona to sai dai sau da dama suna samun cikas wajen gudanar da aikinsu kamar yadda Mr. Wika Goffin wani ɗan jarida da ya samu horo kan yadda zai faɗakar da al'umma illar cutar da muhimmancin yin gwaji ya shaida min. Kula yumi in ɗan jarida ya fita neman labari in ya samu masu aiki asibiti ya yi tambaya su bashi bayanai yana yin wuya sosai. Na biyu kuma in kai ɗan jarida ya kamata ka je gunda kamar isolation center da ake kira. Baka da kayayyakin da zaka sa a jiki domin ka ga cewa cewa e kariya don kar ma ka samu wannan cutar. A cewar Salisu Ayuba na huta darakta a ma'aikatar lafiya matakin farko a jihar Filato. Wannan cutar bai kare ba don haka su bi wannan dokokin da ya kamata a wanke hannu a sa takunkumi ba da tazara. Alƙalin jiya Alhamis na nuni da cewa mutane dubu hamsin da tara da ɗari bakwai da talatin da takwas ne suka kamu da cutar corona a Najeriya yayin da cutar ta hallaka mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha uku a faɗin ɗin kasar Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe kuke so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun lula ne fadar mai martaba sangarin iga da ke karamar hukumar Nasara Igon a nan jihar Nasara Alhaji Idris Bala Muhammad. da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta ko kuma gari na iga a shi masarautar iga mu gwandari ne wato asalin mu mu hausawa ne daga kano kowa ya sani yadda gwandari suka bar garin kano a matsayin Hausawa mafi yawan tarihin gwandare za ga ya taso ne daga lokacin sarki muhammad rumfa to eh, iyaye da kakanni akan an so a tilasta su su bar al'adunsu na gargajiya wato rawa shine suka gangaro kuma su bayan rawa su mafarauta ne masu eh, neman alaliyan kansu to suka gangaro sun bar kasan kano an zo an yi zango a karshe to ba wai ko ah, mutum daya ko mutane biyu a ah, sun zo ne a tawaga suka zo karshi allah da ikonsa ko rikicin shugabanci ne ko kuma a ah, kowa na so nima laliyansa ne daga wajen sai haka bazu to a wajen kowa ya kama nashi dan uwa mu mutane iga mu da kuma mu muna da kyakkyawan dangantaka da mutanen arusu suna kokona local government daga wajen shi babban dan wato eh, sarki iga mamman kenan shi da kaninsa suka bazu sun gangaro kudancin ah, karshi sosai to a wajen sai ya bar kane a can dajin arusu wato a na local government kina shi ya gangaro ya zo wajen da ake kira igga yanzu ya zo yana farauta yana kamun kifi yana noma so shi kanin nasa bai san wajen da shi wan yana nan ba ana na nan labari ne ko yaya dai a yanda tarihi ya nuna sai kanin ya zo ya zo a kulo ya ga wa a shi a wajen da ake kira igga yanzu sai ya ce ai gashi ai gashin sai kusan duka garin gwandari suna kira mu aiga abu da tura mulkin mallaka in su ce aiga sai sun ce iga sai suka gajarta da kalma daga aiga sai iga domin duka garin gwandari har wa yau mm. sunan kenan aiga aiga shi wato aiga har yanzu haka yadda ake kiran amma a ta sunan turawa irin da turawa suka bamu iga shi wa da kani ya zo ya same shi ya bashi abu ya bashi shi sai yana ce ai na ce ko kara su to shine aka samu sunan arusu so har wa yau akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane iga da arusu al'ada ne rawa ne kai ko aure ake yi ah, mutumin iga. yana da kwarin gwiwa tafi yi abin da ya ga dama a rusu haka ma mutumin a rusu yana da abin da ya ga dama zai zo ya yi a ta sarauta mutumin igana ya da ma mutane a rusu domin ya doke mutumin a rusu kanin shi ne shi ma haka mutumin a rusu ya doke mutumin iga wansa ne yadda aka samu tarihi eh. to kamar wannan eh, masarauta na iga akalla ta kai shekara nawa kenan da kafuwa masarautar igga yanzu ta kai shekara kusan 500 da wani abu da kafuwa domin masarautar igga kusan masarautar gwandari kusan ɗaya ne domin tun lokacin sarki muhammed rumfan da aka bar kano aka bazu an zo karshe yadda kowa ya kama dan wansa suka bazu sun kafa garuruka haka igga ma so igga yanzu da kafuwan ta tafi shekara 500 kamar kai sarki na nawa ne yanzu a wannan gari a ni yanzu ni ne sarki na goma sha uku a igga wani irin mutane ne suke wannan gari bayan gwandari da ce ita ce kabilar ku akwai wasu kabilu waɗanda suke cakuɗe da ku a wannan gari na iga ya akwai muna da egon muna da fulani muna da tibi muna da kabilan plateau nan suna tare da mu eh, akwai kabilu da dama a inyamurai ma suna tare da mu so gari ne ya akwai kabilu da dama a wannan gari amma mu ne masu ainihin eh, gari wayansu duk sun zo sun sami mu ne kamar wacce irin sana'a wannan gari ta shahara a kai iyaye eh, mu abinda suka shahara kai kenan farauta da noma to amma yanayin zamantakewan garin Ah, domin ya kewaye ne da ruwa so daga baya aka zo aka kwade ta maganan kamun kifi dalilin da a yau a ah, kirari iga kira iga turakan kifi eh. da magan tambaye ka kuna da wani kirari ne na gari na musamman ah, duk yanda ina jihar nasarawa nan ne kowa zai maka in ka ce zaka je ga zai ce iga turakan kifi eh, amma ainihin iyaye da kakanni sun zo farauta ne da noma amma daga baya an zo an shiga harkar kamun kifi kuma kowa a jihar nasara an samu da sana'an kifi eh, dalilin da in ka ce zaka je gaza ce iga tura kan kifi eh. to bari mu duba kuma batun irin kalubale da ke addabar al'ummar iga shin kamar da me da menene matsalolin ku da kuke bukatar gwamnati ta magance mu muna da kalubale da dama wato babban kalubale shine magana hanya mu mutane iga rokon farkon da zamu ma shi shine su dube mu da idon rahama allah da ikonsa shi tsohon gona senator umar tonko almakura ya so ya bude wani hanya daga lafiya ya bi kwandare ya wuce zuwa kefi to da wannan hanya allah ya sa gwamnati ta kammala ta ne to mutane ga muna da saukin al'amari magana anya to rokon da zan ma wannan shi gona mai tosai gona injiniya abdullahi sule wannan hanya muna roka ya yi kokari ya dawo ya mayar mana da wannan hanya ya gyara ta daga wajen daga babban hanya ya yi hanya zuwa iga bayan wannan sai magana makaranta yanzu secondary school da aka iya cikin gari iga sama da shekara ashirin yanzu ika har yanzu ba wani structure hakan da gwamnati ta ce ta gina mana duka community effort ne wanda mu ne muka yi gaya mun gina muna rokan arziki mai girma gona injiniya abdullahi alhaji sule ya taimaka mana ya gina mana kai ko a block of classroom ne a secondary school na iga zai taimaka mana ba kaɗan ba eh, sai kuma maganan wutar lantarki eh, wannan dai mun ga an kafa mana itatuwa an sa wayansu wayoyi to da gwamnati za su duba mana wannan shashi za mu yi murna domin ba komin da ya rage yanzu illa a karasa wayoyi na kurun a zuwa mountain eh, transformer sai a ba a ba mu wuta in Allah ya yarda in gwamnati tana ji wannan kukan da muke yi wallahi ba zai ɗauke musu wani babban kudi ba wuta zai kasance a gari iga. To batun kaman ruwan sha da kuma harkar tsaro fa ba ku da matsala. Maganar ruwan sha gaskiya fi sabila ba mu da matsala domin shi mai girma tsohon gona boho kusan guda bakwai ne mana wannan kare boho in maganar ruwan sha ba mu da matsala to maganar tsaro dai kusan abu ne da ya shafi duniya gaba da ba ma nasarar state ko iga ba wannan abu ne wanda kusan kowa na fama da shi a gidansa sai dai roƙon Allah sai dai kuma mu ma sarakuna muna da namu uh, rawan da zamu file domin ba za mu bar gwamnati ita kada magana tsaro ba dole mu ma sai mun ba da goyon baya mu ma yara mu gargadi magana zaman lafiya kuma mu tarbiyyantar da su yanda ya kamata in ba haka ba a magana tsaro mun ce zamu bar ma gwamnati mu kaɗai uh, ta magance magana tsaro to fi sabillah mu ma gwamnati adalci ba eh, maganar tsaro a magana ne wanda ya shafi kusan ko ta ina to bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin iga suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar nasarawa alhaji yusuf aliyu turaki domin jin ta bakinsa irin kokari da gwamnatin jihar nasarawa take yi wajen magance irin waɗannan kalubale muna wa allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna gwamna abdullahi sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya karasa su ire-iren su suna da yawa ga nan ma a government house akwai inda aka sa sunan aliyu akwai bankwai abu ne wanda aliyu akwai ya fara bai kare ba amma da ya zo ya ga bai kamata ya bar kayan gwamnati haka ta kasance a lalace ba don haka ya ɗauki mataki kuma ya gyara gashi ar ana yin amfani da su tun da shi gwamna duk abin da zai amfani jama'a shine abin da shi yake so to haka ma da maganan hanya duka in allah ya kai mu za a yi su tun da abin daga wannan ofis mu ne community development daga nan wannan kuma ayyuka sun shafi community development don haka mu ne masu yin shi don haka kar masu yi ta ba mu a shirye muke da mu sake koma mu sake sanar da gwamna domin a ci gaba da abin da dama an so a fara kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima To ga malam ya shigo da nasihar Juma'a. masallaci na Kashi Market ma'ana kasuwan shanu a Salomanta a Gaske. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki kamar yadda hudu mu na zuma na ke nuna cewa ya ku bayan Allah me yasa ne kuke kau da kai gabarin Allah kamar yadda wannan rayuwar namu yake a yanzu ake kau da kai gabarin abubuwan da Allah ya shirya mana wanda in ba shi muka bi ba babu zaman lafiya babu ci gaban da za a samu a namu dabara. ya samu kyatuwa kar Allah ya bar da dabaran mu sannan kuma mutane mafi aksari sun shagala kamar sun manta to yana da kyau mu tunatar da na mu akwai mutuwa mutane su san abin da suke yi su bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine samun sa'ida duniyar su da lahiran su sannan shugabanni wanda talakawa ke da haƙƙi akan su ma shugabannin suna da haƙƙi akan talakawa saboda muna kiran su kowane ya yi kokari ya sauke haƙƙin da ke kansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in dukkan ku makiyaya ne da aka ba ku kula da wani abu wa kullukum mas'uluna ra'iyatukum sannan dukkan ku za a tambaye ku game da abin da aka ba ku kiwo ranar tashin alkiyama shugabanni haƙƙin su akan talakawa shine a samu wata su yi biyayya ga shugabanninsu shugabanni kuma haƙƙin mu talakawa a kansu shine su kare mutuncin mu a matsayin mu na 'yan adam da jinin mu rayukan mu a salwanta saboda haka wannan kaɗan kenan dai daga cikin abin da ya kamata mu kira mutane mu akai shugabannin mu da kuma mu mabiya da shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun musu biyayya ko da an shugabantar muku da bawa alhabashi wanda yake bakin fata matsala saboda haka a sai ba wai ki shugaba karka dauka cewa ka fi shi da kaza da kaza wannan ba zai masa biyayya ba shugabanci Allah ne ke bayarwa ba dole sai wanda ya fi kowa a cikin mutane ba saboda ka mu tsoron Allah wannan ne matukan abin da Allah yake bukata gare mu Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Aisha a takaice ana sauran kasa da wata guda a yi zaɓe. Kamuwa da cutar COVID-19 da shugaba Donald Trump ya yi ya sake dawo da batun annobar a kan gaba a gangamin yakin neman zaɓen shugaban ƙasa. Yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa. Kwamitin yakin neman zaɓen sa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zaɓe. Tun da ya dawo daga asibitin soja na Walter Reed, Trump ya ɗaukaka kimarsa na shugaban ƙasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki. A hali da ake ji kuma yayin da shugaban Amurka Donald Trump yake huskantar koma baya a ƙuri'un jin ra'ayoyi a ƙasar. Shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma. Wakilin muryar Amurka Kani Farbot ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar uku ga watan nuwamba tsakanin shugaba trump da abokin karawarsa na democrat joe biden ma'aikatar aikin gona ta amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da china take sayi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas agogon GMT da Ghana za ku ji abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Yanzu a madadin Baba Yakubu Maƙeri wanda ya taya ni gabatar da shirin. Tubahiro Diodone wanda ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Aisha Sule ce ke muku fatan alkhairi daga nan Washington DC. Bisala.